Wannan saƙon taya murna ne ga ɗan uwa kuma jagora kuma abun koyi kuma aboki amini wato Said Abulfati Sani Attijani bisa wannan naɗi da aka masa a jiya. Ah, alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ah, shi ƙarƙashin dukkan sharri ga mumini akwai alkhairi kuma duk sanda wato shi mumini wani abu ya same shi na ibtila'i to za ka samu alkhairi ne kunshe a ƙarƙashi wato ba mu sani ba ne shi Allah ya sani mu ba mu sani ba a duk sanda da abu ya zo wanda a zahirinsa kamar damuwa ce ko a zahirinsa kamar kaskantarwa ne ko kaskanci ne to Allah sai ya fito da wani alkhairi ga mumini ta cikin wannan wannan ne yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a hadisi cewa lamarin mumini yana burge shi idan alkhairi ya same shi zai murna ya gode wa Allah wannan zai zama masa alkhairi idan kishiyar haka ya same shi zai yi haƙuri eh ya haƙuri ya jure shi ma wannan zai zama alkhairi gare shi duk lokacin da mutum ya shiga wato layi na da'awa kira zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ah, da haskawa mutane girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ba shi kariya kare martaban shi to ba abu mamaki ba ne mutum ya tsinci kanshi cikin ƙalubale na jarrabobi iri daban-daban abin da ya sa matsayin abin da yake kai ne ya sa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ana jarraba mutum a gwargwadon addininsa sannan ibnu ada'illahi sakandari yana cewa idan kana so ka gane matsayinka a gurin allah tabaraka wa ta'ala to ka duba kaga cikin me ya ajiye ka to sai ya aje ka a layin kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san sai da Abu Fati Sani Attijani daidai gwargwado mun jima tare mutuka da gaske kuma mun yi tafiya umra har sau biyu tare ko da yaushe ana tare na san shi da kyau idan aka ce yau gashi an yi wani abu na taɓa janabi annabi sallallahu alaihi wasallam ko wato taba martaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda tashin hankali yake ya shiga cikin tashin hankali kenan ya shiga cikin damuwa kenan ya shiga cikin dimuwa kenan e sai ya ga yadda zai ya fito ya magana ya wayar da kan al'umma ya wayar da kan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa al'amarin nan ba haka yake ga yadda al'amari yake ga yadda al'amari yake ga yadda al'amari yake to alkhairi babu kaman wannan maudu'in alkur'ani kenan bayan kaɗaita Allah shine faɗar girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi kariya to kaga kenan idan mutum yana son ya san matsayinsa abun Allah ya ga wani layi ya ajiye shi to kai sai ya aje ka layin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da layin bashi kariya layin alkur'ani kenan ko da wani yayi da awan shine mai alkur'ani ko shine mai sunna wannan baki ne kowa ma zai iya faɗan haka kowa ma zai iya faɗa haka amma a gani a aikace a gani a aikace lokacin da duk za a ji miyagun maganganu in an faɗe su ga jarabi annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga ku ne kuka yi to kuma a baki kun zo kuna cewa ku ne eh, Qur'ani ku ne hadisi wannan a baki ne kowa ma zai iya waɗan haka a gani a aikace shine wannan so da haka wannan nadi da aka yi wa sayyidi abul fatih thani at-tijani namu ne gabaki ɗaya mu masoyansa kenan ah, muna murna muna wato farin ciki da haka kuma eh, tabbas eh, ina cikin wanda za su kasance a gurin to sakamakon wani uzuri da ya kama ni laraba da alhamis a jere ba wata dabara da zan yi eh, bar wannan uzurin je saboda uzurin ya shafi bangaren wato karatuna to wannan dalilin ne ya sa ban kasance a gurin ba amma dai zuciyata da tunanina da hankalina duk yana tare da 'yan uwa su shak abakar maɗatai da su eh, shak imam munir adam shak imam mustapha adinga da eh, dr shehi mai jama'a da saidi arabi eh, shak mahmud salga da dukkan 'yan uwa wanda aka je aka taru daga sassan ƙasar nan aka yi wannan al'amari da su Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da alkhairi ya kara wa Sheikh Abul Fati lafiya da kara masa bastatan fil ilmi wal jismi e, ya ci gaba da ragargaje mana masu karkatacciyar aƙida masu so saraba bayan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaryan kare tauhidi wanda mu mun san duk tauhidin da babu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan tauhidin mutanen najadu ne ba tauhidin Allah ba tauhidin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai awul fati ina ƙara jinjina kuma muna ƙara mubaya'a ga wannan eh, sarauta da aka nada Allah ya taya riko albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma girma ma yanzu kenan wannan dan ba aka saka eh dan ba aka saka wata kofa ce aka buɗe ta aka shige ta wato wadda kuma yanzu za a ta ganin abubuwa suna ta fashewa eh saboda haka sai dai mu ce a hasidu humut in ba ka san ka ga wannan ɗaukaka ya dai kuka mutu da bakin ciki masu salamu